Assalamu alaikum baba sanda zuwa da samu ka da safin nan baba da safin nan muna so duniya duka su ji irin yanayin da kake cikin da safin ga kan farin cikin iPhone na shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa wai eh, wanda duka ya samu kanshi a cikin zamanin shi ko kuma cikin al'umman shi bukatar shabiya hadi me da kake shi da ka faɗi muna kan wanga zaman ga da shi wanda ake abin saboda shi to ai sai na ce da kai watan wannan zamanin manzo manzon Allah da za a yau ai kullun ne babu rana ɗaya da ike ba lokacinsa ba Allah me yasa ka caka alhaji ah, saboda aka yi duniya gaskiya ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dalilin sa aka yi duniyan nan haka ne haka ne to akwai abin da aka taba samu ah, kai shi to yau in aka ce kana murnan haihuwar manzon Allah bid'a ne ina baba me Allah ya ce in kuna so ku same ni ku bi shi Allah yana da wani salati? Ah, wa Allah ke wa salati? A cikin annabawa. To, fiye halitta. To yau a ce ka samu kanka kamar rana e, a ta yau. a gobe jibi kullum a cikin lokaci ne da muke bauta wa Allah to shi ma manzon Allah ya babu wanda Allah ya haɗa sunansa da shi kansa shi Allah sai manzon Allah <laughs> fiyayyen halitta mun gode sosai da samu muna kar godiya alhaji muna so mu san sunan ka da unguwan da kafta fito ne alhaji salihu muhammad sarkin faila na amurka amma na komo gida da zama bugun yanzu nan ma sai in ce nan ranar 23 ga wata ranar da za a yi maulidin malam na ce chief imam a ranar kuma za mu yi inauguration na kungiyar mu anc all nigerian community a ghana da kuma watan duk wani mazaunin ghana nan in kai dan najeriya to suka ce wani zan zama musu president mun gode a ranar ma muna gayyatar ku to mun gode alhaji mun gode mu zo Allah da to jama'a kamar da kuka ji shece muku sarkin failan America duka gaba ɗaya kenan wanda ya zama shece muku shugaba ne cikin al'amarin rikan duk duniya gaba ɗaya shi kuma cikin manya ne ɗaya a cikin da kuma wanda mu kuka sani ana ce mai sarkin faila wanda za mu kara gori wa Allah da samu irin haka da safin nan kan to jama'a ku bi mu kamar yadda muka sani so mu je mu samu labarin shi batun wanda ake zaman albarkacin shi ya shafi duniya gaba daya wassalamu alaikum jama'a mun gode Allah Kuwa kunzo moli di nekode Bia kuwa ni gen wakon an dunya We sou ba we ki ge balo ki an dunya Ke jose mchou gen ou li gen bache Se kon mou li naro Haousa Televisyon